Matsayinka na wanda yake zaune a garin Jibiya, na san masu bibiyanmu za su so su ji ya abin ya faru kuma menene ya faru a jiya da ya yi sanadiyyar rasuwar mutane. To ka san abin da ke akwai shine mu na cikin garin Jibiya ne kuma abin da ya faru ya faru ne a mazabar Jibiya. To. Amma dai wurin ƙarfe 1:40 da arba'in haka ko 1:30 rabi in ce muka zuwa ƙarfe biyu ana ta jin harbe harba oba. to daga baya bayan abin ya faru mu gane cewa barayi ne suka shigo an ce wanda suka wara suka ce mashina ne sun ɗari biyar hmm. tare da goyi mutum uku uku suka zo suka zagaye garin baki ɗaya na magama so da suka zo Allah ya ce mu dai dpo ya haɗa 'yan sanda aka tafi timin aka tafi tare da haɗin gwiwa da jami'an sojoji da 'yan banga aka tafi ran aka danna haka aka ce to ba a mutanen ba za a zira musu idan dole a je a kama a yaƙi su dama shi dpo jajirce mai gaskiya hmm. an tafi wanda process ne za a yi a yi maganin su to a ce sanin a sun ɗauki mata wani mutum sun tafi da ita da ɗiyarta to dpo sai ce aiko sai an ja a shi matanan ba za a bar su su ba suna nan wurin Hmm. da su dai suna kokarin ya za su kare ka al'umma da su aka tafi ana ta wannan ban wuta tsakanin su da su da barayi ana ta yi wuta har Allah ya sa shi ajalin DPO ya zo a lokacin da kuma wani ban Allah shi ba kwaya wanda shi kwayarin ya taimaka sai kuma soja wanda shine shugaban sojoji wanda ake ce masu shi kuma sun harbe shi a kafa to a baya ga su jami'an tsaron da aka jikata da kuma aka Eh, aka kashe akwai cikin musamman mazauna garin da suka rasa rayukansu eh akwai mutum guda ɗaya da aka harbe shi ya rasu sufa daga bangaren su 'yan ta'addan ko ka samu labarin cewa akwai wanda ya zuwa yanzu gaskiya ba a ba labari ba kasan ko sun kashe suna ɗaukar gawar ne saboda abu su kwan harbe su mm. to a me kake ganin sanadiyya duk da dai cewa yankin na jibiya yana fama da rikicin 'yan bindiga da mm. kuma satar garku da kuma garkuwa da mutane da satar shashen shanu me kake ganin shine musabbabin zuwan wa'annan 'yan ta'adda to mu abin da muka gani shi ne wannan musifin da suke ta faruwa zamfara su ne suke ƙadan nuna suna shigowa ne wurinmu saboda mu ne muka yi badaran da zamfara don haka abu da suke ta shigowa da zamfara duk ɓarayin nan ce wanda can an ɗan matso mun sosai shine suke matsowa suna yi wannan wajeje mu. to a wani kira ku al'ummar jibiya take ganin suke za su yi ma gwamnati da kuma kan su jami'an tsaro. Mun san cewa gwamnatin tana kokarin ta bakin idan mun ake cewa idan buya ya bai jan mai abin nan dole sai an sa adda a cikin shi an mai da al'amuran ga mahalicin mu. saboda dole ne sai an ci gaba da addu'o'i ana gaya ma Allah idan al'amura sun fi mutane ba su ƙarfin ubangiji ba kuma ita kanta gwamnati dole ta kara kaimi wurin ganin cewa wannan abu lokaci ba lokaci ba ne bacci ko hutu yanzu da haya da jama'a suke buƙatar skill duk inda ya kasancewa jama'a suna neman ɗauki to baka da lokacin da suke buƙatar shiga wannan lokacin saboda dama siyasa ce za a fara abubuwan za su ƙara wazan tun da lokacin siyasa ya fara tahowa an fara kaɗa ga siyasa to don haka dole ne kuma su kasance jami'an tsaro sun zama always on alert cewa ko da shi za a kawo masu hari ko kuma za a kawo mutanen gari hari ita kanta gwamnati ya kamata ta san haka dama ta san haka tunda tana da masu kawo mata bayanan sarari na san wanda ya kamu ga tambaya cewa ya hali ko kuma ya yanayin garin jibiya yake a halin yanzu da kuma can garin jibiya da yanzu baki ɗayanta an riga an yi an shiga wani halin ina da lafiya ina ilaihi rajin duk wanda gani za ga shi zaune wuri guda ya natsu saboda DPO nan ina gaya maka cewa ko a garin Jibi aka haishi abin da yake ma mutanen Jibi akan wannan barayin wallahi sai haka dukkan ya riga da rikicin ya alƙawarin cewa duk abin da ya shafi wannan abin to shi zai haƙura ya kuma ciyar sanar shi akan wannan hanyar ta kare rayukan al'umma dukkan shi kuma ga inda Allah ya ɗauke da shi don haka mu addu'a da muke shine ubangiji Allah karɓa shi da wannan bawan Allah amma an yi rashi an yi rashi an yi rashi ubangiji Allah ka mu DPO kamar wannan wanda ya ta yi saboda mun san cewa insha Allah in da Allah ya kama digiro kuma wani ajibiya to Allah ta lahi zai da sani daga inda wancan ban Allah ya za amma wancan mutumin no compromise kowa riga san cewa jajjantar mutum ne ko mutum ne wanda yake dan Allah kuma mun yana diba na umma ne ba ya diba kanshi ne ba saboda ai ya riga san cewa idan ya fita za a iya kashe shi ko ya fita ya kashe shi saboda al'umma to don haka yanzu baki ɗaya garin jibiya ki ɗaya ya koma gehe mutanen gari suna cikin wani hali saboda abu ne wanda ya faru wanda kusan ce tun da aka fara ta'addanci ba taɓa samun irin shi ba a ce an zo a gari a jibi an kashe dafi ba taɓa samun kamar shi ba saboda abun ya riga ya hitar ƙarfin tunani mai tunani